asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya ayyuwa wa alkiram a'udhu bi kalimatin lahi ta'ammati min sharri ma alai jama'a ni ne naku abokin malumman Ghana da push up king za mu gwada muku cikin videos da muke zuwa da shi practically way to perform hajj to malam lutfi limamin ali sunna shan tarijin na'ibin shi ya gwada muna wani method daban kamar ka rika iramin na haka zaka ka ada in ka ada shi shi da wan haka ka bude kafanka ka make sure ka bude kafanka ka gani ko wanda wan ya yi daidai she ka gama shi aka in ka gama shi kafanka na bude da ka gama shi ka nade ka gani so ize ne shi ma da ka nade in kana da abin da zaka ko shi she ka doko shi kuma aka she ka zo da shi she ka kama she ka kulle shi in ka kulle Shekaru ko gudan kuma shi ma shi da gudan nan duka sai su guda ne ka gani to she ka kama shi ma haka za ka kama shi ka kama shi haka ka duba gudan ya fi guda ka bani nan yayi kankani wani yayi sau she ka rufa to bayan ka rufa annunka ya fito waje haka shi kenan malamai suka ce in za ka fara tawafi na farko kana fidda annunka. haka she ka yi aka saboda lokacin da manzon Allah suke Madina an ce wai sun rarrame manzon Allah aka ce sun zo manzon Allah na bidan a gwada da mutanen maka suna da lafiya shi a da hannu in kai na uku da aka kuma koma ka ribiya malamai suka ce wanda kai duka kai daidai almu'in mun dai ina ake rufa irami shi no kenan kaga muka gwada maka haka shi kenan kaga kafanka za ka iya ka wurga kafanka ka wurga kafanka ko ina to da wan da gudan da kenan duka baki dai wannan kai ya kai ciki malumma suka ce mai ya yi da shekaran gane muka ce bari mu kara wan saboda maganar da malumma suka kara muna wani kasan akwai shi iri da yawa wanda kai duka ka yi daidai kan da ka sa irami kenan duk videos da kake bida akan batun aikin aji umra ka gani physical ya ake tawafi ya ake nafila na ake shan zanzam na ake safa da marwa na ake kaza ake kaza duka mun yi shi one by one yana kan facebook da youtube in ka je youtube peace dawa media yana wurin ban shekara ne da ka aikin ajiye kawai wurin ka iske su hakan ka je facebook su ma nan kai kuma da ka samu ko da baka zuwa aikin aji ka gani kan facebook she ka share ka gani kana son dan wanka ne da shi kana son ka share mai kan whatsapp she ka karbi she kai ma ka ka samu lada ni ma in samu lada Allah ka raba muna eh, Allah kai mu sabon shekara lafiya waɗanda da su je Allah ya karbi ibadun su kai ma da da ka share muna roƙon Allah Allah ya baka ikon zuwa aikin aji bana Allah baka ikon zuwa aikin aji ko aikin umra wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sallim a'udhu bi kalimatillahi ta'amma wa min kulli shaytanin wa amma wa min kulli ainin lama